الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mana ƙara jaddada godiya ma Allah madaukakin sarki bisa ni'imar da bayar da dama na ganin wannan wata mai albarka watan ramadan gashi watan ramadan yana ta mana bye-bye yau mana 29 ga wata tana iya yiwa a ga watan shawwal yau tana iya yiwa ba a gan shi ba da haka muke son mu jawo hankali dangane da abubuwa kamar haka abu na farko kamar yadda sai da aka sanar da mu ganin wata muka ɗauki wata haka sai in an sanar da ganin wata ɗin za mu ajiye azumi annabi alayhi salatu wassalam yana cewa ah, su mu li ru'yatihi wa aftiru liru'yatihi ayi a dau azumi in an ga wata hakanan a aje azumi idan an ga wata hakanan annabi alayhi salatu wassalam yana cewa fa in ghumma alaikum fa akmilu al'iddata 30 idan har wani dalili ya sa ba a ga wata ba ya ɓoya to za a cika watan ya zanto talatin tsawon watan shawwal ne ko watan Sha'aban. don haka ba wani bakon abu ba ne a ce wata ya cika talatin daman wata in ma kwana talatin ne ko kuma kwana ishirin da tara <clears throat> saboda haka ba abu na damuwa ba a ce wata ya cika eh, talatin eh, dama annabi ya riga ya gaya mana yana iya faruwa wannan ko wannan mm-hmm. saboda haka kada wani ya tayar da hankalinsa cewa ana son sai ya cika azumi wato ainihin talatin tsawon an yi 29 ne ko an yi 30 lada dai yana nan yadda yake baya raguwa sannan kuma a matsayin mutum mai imani kullum so yake ya ji ina ma da ramadan ɗin ba zai ƙare ba saboda garaɓasa da kuma alkhairi da ke cikinsa amma abin mamaki za ka yi waɗansu har fushi suke yi cewa za a ƙara musu azumi kamar azumin wani abu ne wanda eh, ba sa san shi kamar wani nauyi ne da za a ƙara ɗora musu alhali mun gaya muku magabatanmu addu'a suke yi Ah, wata shida kafin ramadan Allah ya kai su ramadan sannan waɗansu su kuka suke yi idan har watan ramadan ya zo ƙarshe suna ta alhini suna <clears throat> begen Allah maɗaukakin sarki ba sani ba ko za su sake ga wannan wata saboda idan har watan ramadan ya kubushe maka samunsa kuma yana da wahala sai in Allah ya baka rayuwa ka iya ga wani watan ramadan ɗin za ka ba abu ne na bakin ciki ko na damuwa ba don an ce ba a ga wata ba a cika ramadan ya kai kwana kwana talatin in hakan ta faru to dama hakan na faruwa a cikin addinin musulunci kuma ya sha faruwa da. abu na biyu Allah madaukin sarki ya shar'anta mana abubuwa guda biyu domin yin ban kwana da ramadan abu na farko shi ne <clears throat> zakan da kai abu na farko kenan abu na biyun kuma shi ne idi wanda ake kira karaman idi ko to za mu yi bayani kaɗan dangane da abin da ya shafi zakan da kai sannan gobe Allah ya kai mu kuma sai mai magana akan idi din to zakan fit da kai ana kiransa zakatul fitr a harshen larabci ma'anansa dai shine abin da muke fassara da Hausa a ce zakan fit da kai mai sa ake ce masa zakan fit da kai saboda an wajabta shi akan kowa matukar mutum yana musulmi yana da rai rana ta faɗi na ƙarshe a watan ramadan koko ya ga alfajar na farko na watan shawwal su saɓanin malamai su ta waje ba a kansa ba irin zakan kuɗi ne da sai kana da nisabi ya kai hmm, da muke faɗan yanzu nisabi wajen miliyan goma sha takwas da wani abu ko hmm. ka juya ya shekara a hannunka sannan za ka fitar da zakka ha wannan akan kowa ne saboda haka bai sauka akan ka sai in ka fitar da shi shi yasa ake cewa fidda kai mun gane ko yawa shine zakar da ake yi a ƙarshen watan Ramadan annabi alayhi salatu wassalam ya faranta wannan zakka kamar yadda Abdullahi ibn Umar yake faɗa sa'i na abun nan farada Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد أو رجل أو امرأة صغير أو كبير ساعة من تمر أو ساعة من شعير ألفز إمام مسلم ألف ألفز بخاري أنا شافرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعة من تمر أو ساعة من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة لفظ مسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ينشوا annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zakkan fiddakai wato zakan bude baki daga ramadan ya dora shi akan kowane rai na musulmi sawa'un musulmin nan ɗa ne ko bawa namiji ko mace ƙarami ko babba sa'i guda ɗin ne za a cire masa ko zai cire makansa imma na dabino ko na sha'ir a lafazin bukhari yana cewa annaba alaihi salatu ya fallata zakkan da kai sa'i guda ɗaya na dabino ko kuma sa'i na sha'iri akan bawa da ɗa namiji da mace ƙarami da babba cikin musulmi kuma ya yi umarni a bayar da wannan zakkan kafin mutane su fita zuwa sallar idi hakanan a wata riwaya ɗin daga abdullahi bin umar dai a cikin bukhari yana cewa farzan nabiyu sallallahu alaihi wasallama sadaqatal fitri aw qala ramadan ala adh-dhakari wal unsa والحر والمملوك ساعا من تمر أو ساعا من شعير النبي عليه الصلاة والسلام يا فرلنتا صدقا في الدكي wadda ake a ƙarshen ramadan akan namiji da mace ɗa da wadda ake mallaka bawa kenan sa'i guda ɗaya na wato ainihin dabino ko kuma sa'i guda ɗaya na wato ainihin sha'ir to wannan kenan dalilai na nuna wajibcinsa kenan hadisan annabi alaihi salatu wassalam sannan malamai sun yi ijma'i bisa wannan wannan zakka cewa wajibi ne akan kowa da kowa kamar yadda muka ji a wannan hadisi waɗansu malamai ma suna ɗaukan ah, mashiruyancinsa daga alkur'ani mai girma faɗin Allah madaukin sarki qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa salla lalle wanda ya tsarkake ransa ya rabauta da babbar rabo wannan tsarkake kai ɗan yana kasancewa ta hanyar zakka Da haka waɗansu malamai sun daga cikin sahabbai sun tafi akan cewa wannan yana nufin zakkan fidda kai kamar yadda aka haikaito daga cikin tabi'ai umar ibn abdulaziz yana karanta sa'id ibn al-musayyab suna karanta wannan ayar suna ce yana magana ne akan zakkan da kai <clears throat> shi za'a za a fitar wa zakara rabbihi fasalla sai a ambaci sunan Allah shi ne kabarbari da ake yi fasalla kuma sai a yi sallar idi kun ji dai hadisin abdullahi Ibn umar malamai kuma sun yi ijimai akan cewa farilla ne albashar cikin mu na zuhar malikiya yana cewa wa aujabu aizar zakat alfitrati yace haka nan malamai sun wajabta mana sun tafi akan wajibcin zakkan da kai wa aujabu aidan zakatal fitrati wa qadruha sa'u bi fard sunnati to wannan zakkan gargara abinda ake bayarwa ana bayar da zakkan nan ne a abinci wannan shine abin da jumhurin malamai suka tafi akai kamar yadda ya zo a waɗannan hadisai ɗin sa'i guda ɗaya na abinci mun shayin yin bayani akan sa'i ko shine muddun nabi guda hudu muddun nabi guda hudu na abinci kenan yawan abincin ake magana ko ba nauyin sa ba yawan abincin so waɗannan abubuwa da suka zo a cikin hadisai jinsin abinci ne da ake ci a garin madina a wannan lokacin da dabino hmm? da sha'ir Hmm? da salt salt shi ma nau'i ne na sha'ir wanda bai da ɓawo hakanan da hinta wato alkama hmm? hakanan da abin nan eh, zabib da cikwi hmm? duk waɗannan sun zo abu da ake cinsa a matsayin abinci hmm. saboda ka duk abin da yake abinci ne na mutane wanda suke ci da safe ko da rana ko da dare a matsayin abinci ba kayan marmari ba ko hmm. to shi ne ake fitar da shi ta yadda za a iya yi amfani da shi a lokutan bukukuwa a matsayin abinci ba kayan marmari ba wannan shi sa malamai suka to, eh, galibin kot ne galibin abin da ake ci a gari shi ake fitar da zakatul fitr daga gare shi hada kamar yanzu eh, yawanci ana cin shinkafa ne ko sai waɗanda kuma ba ƙarfi sosai waɗansu su ci masara waɗansu su ci dawa to waɗannan su ne abin da ake fitar da su kuma kowanne sa'i guda ɗaya ma kowane mutum sa'i guda ɗaya, shi ma wannan ya tabbata da waɗannan hadisai shi ne albashir ke shawa ƙaddarha a sa'u bisar sunnati wargwana abin da za a bayar shi ne sa'i guda ɗaya wannan kuma da wato ainihin ƙaddarawa na sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce min galibi alkoti alal mukallafi abinda ake bayar kenan daga kotin da yake shine mafi galibi a gari waɗansu malamai ma sun tafi akan cewa abinda aka fice a ramadan shine za a fitar waɗansu ma suka ce a abinda kai ka fice menene galibin abinda kai ka fice hmm? a watan ramadan to wannan abin shine abinda za ka cire ka bayar to kullum muna jawo hankali kuma abinda za ka bayar ɗin ka tabbatar abu ne wanda inda kai ne kake bukata za a baka in an baka ba za ka rinsa ido ba mana ka gyara shi zo ka bayar da abu mai kyau musamman eh, da yake eh, lokacin bayarwan bai da yawa ya zanto mutum in mabukaci ne zai iya sarrafa shi kafin a tafi idi hmm, ta inda an dawo za a zo a ci abinci cikin walwala ba kuma ya zanto yadda za a sarrafa shi mai zanto da wahala ba saboda haka mai kokari mai wannan Allah yana cewa lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu matsayi na nagarta ba har sai kun ciyar in kun tashi shiyarwa daga irin abin da ku kuke so <clears throat> abin da ka fi so shi ne ya dace ka bayar da shi a matsayin ajiya a wurin Allah maɗaukakin sarki zakan kenan haka nan yana cewa ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard ya ku wanda suka yi imani ku ciyar daga mafi kyawun abinda kuka tsiyoyita abinda kuka aiki kuka samu hmm? in za ku bayar ku bayar daga wanda ya fi kyau daga ciki wa mimma akhrajna lakum min al-ard haka nan daga mafi kyawun abinda muka tsarar muku da shi daga ƙasa hmm? wala ta yamma mulkhabisa min hutun fiƙo kada ku nufaci mara kyau hmm, mummunan ciki ku ce daga shi ne za ku ciyar walastun bai akhirihi illa an tumi bufe alhali ku da ku za a ba ba za ku karɓa ba sai ku ido ba don talauci ba don me zan karɓi wannan hmm, sai ka rinsa ido kafin ka karɓa to kar ka ce irin wannan kai za ka baya shine wala ta yamma mulkhabisa min hutun fiƙo walastum bi akhidhihi illa an tughmidu fi kuma ka sani ba fa kana bayar ba <laughs> wani bane Allah da ya baka shi yace ka bayar ko mm. kuma in ka bayar din Allah adana maka zai kai zaka samu lada mm. to don me zaka yi wa kanka koro don me zaka yi wa kanka mummunar ajiya mm. kai kyakkyawan ajiya mun gane ko <clears throat> tana wajaba ne akan kamar yadda muka gani a wannan hadisin kowa Hmm? <clears throat> kowa amma wanda zai bayar eh, shi ne kamar yadda bashara ke cewa an nafsihi a luzuman abama mutum zai bayar ne zai fitar kansa. da kuma wanda dole ne ya ciyar da su wanda wajibi ne ka ciyar da su to za ka fitar masu zakan da kai hmm? <clears throat> amma tana wajaba akan wanda yake da shi din ne idan a ranar idi ko ranar da aka gama azumi aka ce an ga wata ko hmm. kana da abin da za ka ci a gidanka ranar idi sannan ɗori akan haka kana da wani abun kuma hmm? to za kamfa da kai yawa da kanka hmm. za ka fitar da makanka sannan ma iyalanka na nufin matanka sannan da makananan yaranka waɗanda ba su balaga ba hmm, su ne wanda ciyar da su yi waje ba a kanka sannan ma wani dai wanda yake tare da kai kai kake ciyar da su hmm, sawa'un Allah ya farlanta maka ciyarwa ko kuma a kai ka ɗauke su suna ƙarƙashin kai kake ciyar da su to waɗannan duk za ka fitar musu kowa sa'i guda ɗaya mun gane ko hmm. shi ne abinda za a fitar lokacin fitarwa ana fitar da shi kafin a tafi idi kun ji hadisi abdullahi umar wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi khurujin nasi ila sala kafin a tafi idi so kafin a tafi idin nan imma da safe ranar idi ko kuma ana iya fitar da shi kwana ɗaya ko biyu kafin idi mana imma yau kenan ko gobe za a iya fara fitarwa tun daga yau har zuwa gobe a ba mutane wa ake bawa zakan fadda kai kamar yadda bashar yake cewa ya ce cofa ila faƙirin eh, ila hurrin faƙirin musulma za a ba wa ɗa hmm, mabukaci faƙiri kuma musulmi za a ba wa ɗa ba ba wa ba kenan hmm, kuma wanda yake faƙiri talaka ake ba ba malamai ake bi a basu ba an ba malami to ba don yana malami ba ne a don yana talaka ne kun gani ko yana bukata sannan kuma ana bayar musulmi ne wannan an zakka generally eh, ana ba dauka ne daga musulmi a bawa musulmi kun gani ko sai inda wani dalili to aka iya abin nan kamar yadda zakar dukiya akwai al-mu'allafatu qulubuhum ko to wannan din ma eh, malamai sun yi fatawa in dai har za a bayar to sai in musulmi talaka musulmi sun wadatu hmm? sannan kuma kana bayarwa ne matalaka wanda ke kusa da kai kuma misali nan unguwa za a cire to a fara da unguwa talakawa da suke unguwa a basu sannan yan uwanka talakawa wanda suke yan uwanka hmm? ko da ba unguwanku ɗaya ba hmm. eh, sannan dai talakawan garinku ba za ka ɗauka ka kai wani gari ba na ce garin ku garin da kake zama hmm? inda kake zama kake samun abinci din kai ma kake wato ainihin samun arzikinka hmm. ba a fitar da shi zuwa wani gari sai dai inda dalilin cewa a garin da kake babu talakawa hmm. ko kuma garin da kake son ka kai din sun fi mutanen garinku inda kake zama tsananin talauci Hmm? to wannan ne kawai zai sa a kai wani waje in ba haka ba kowane mutanen gari su bayar a garinsu kun gane ko <clears throat> to ina jin wannan su ne wato ainihin hukunce-hukunce a dunkule na zakan fidda kai sai kowa ya yi kokari wadda Allah ya hore masa ya yi kokari ya fitar da shi tun daga yau za a fara fitarwa ah, duk wanda ya fitar da shi kafin sallah to Allah ya karba a matsayin zakatul fitr duk wanda yayi ganganci ko yayi sakaci bai fitar ba har an tafi sallah yana da shi to wannan ya zama kawai sadaka kamar sadaka yau da kullum amma fa kuma bai faduwa Matuƙar kana da shi to fa sai ka fitar in baka fitar a matsayin zakatul fitr ba to kuma zaka fitar ne bashar yake cewa ah, abin nan yana cewa qadru as-sa'u bi fard as-sunnati min ghalib al-quti 'ala al-mukallafi wa lam tafut ba ce lokacin ta ya wuce madakar kamar da na faɗa a lokacin da ta waje ba kana da abin kayi ganganci ba kautar ba har bayan idi to sai fa ka fitar din shine wa lam tafut ba ta ficewa wa ajza'at as-salafi imma kana buƙatar ka ci bashi kamar masu albashi ko ka san yanzu baka da shi amma ka san kana da kudin albashi to zaka iya karban wato ainihin bashi ka sayi abinci ka bayar wanda ka san da jimawa ba za a biya albashi ko yawa yau wata yana nawa ne watan albashi yawa sha takwas to kaga tana iya za a yi sallah imma tara ko ko ko mm-hmm. a ga lokacin yawancin gwamnati ba a yi albashi ba tukunna mm-hmm. akwai tsan kusan kwana goma mm-hmm. to ka sanin da kwana goma za ka samu to in baka da shi kana iya karɓar bashin ko kuɗi ka sai abinci ko ka karɓi bashin abinci ɗin hmm? ya wannan babu laifi wa'adda adda salafi ya halatta ka karɓi bashi da wanka biya saboda irin wannan bashin wanda ba ba za ka shiga cikin wahala ba mun gane ko yawa <clears throat> so uh, sai a dage ga an yi wannan din annabi alaihi salatu wassalam ya farallanta wannan kuma duk wanda ya haka ana masa giyan abubuwa guda biyu shine hikima na sharanta wannan din abu na farko wannan zakar za ta kankare masa uh, ƙananan laifi da mutum ya afka a wato ainihin watan ba, ma'ana za ta kankare ta tsabtace masa azuminsa dai a wannan wata shi tuhratan lis-sa'imi min al-lawi wa rafa annabi alayhi salatu wassalam ya faranta wannan azumin ne don ya zanto tsarki da dauraya da wanki a wato ainihin mai azumi dalilin abubuwan suna biwa ya fada a ciki hmm. ko abubuwa da da annabi ya ce mai azumi kare idan har aka samu mai azumi ya yi wannan na maganganu da basu dace ba na abubuwa na eh, kusantar mace ko sha'awa ko zance ko a lokacin azamansa to wannan zakan da kai na kankare masa waɗannan laifuffuka da hmm. na abu na biyu eh, kun san ɗaya daga cikin manya-manyan ayyuka na ramadan Shi ne ciyarwa hmm? to domin a yi symbolizing maka cewa ciyar wannan ramadan training aka yi maka ba ana nufin bayan ramadan ka daina ba ne shi yasa annabi ya wa ta'ama kan lil masake eh, kuma ya farlanta don ya zanto siyarwa ga ne ranar idi za ka saka ma mutum farin ciki a ranar idi ranar idi rana ne malamai suna kiran shi yawmul jawa'iz ranar da Allah yake bayar da kyauta Hmm? to kai ma ka zama mai kyauta a wannan rana hmm. ka shiga wannan sahun na masu bayar da kyauta ka faranta wa wani rai ka bashi abin da zai ce ranar idi ba zai manta da kai ba sannan wannan yana daga cikin ayyuka da Allah ya fi so annabi alaihi salatu wassalam ya faɗi cewa daga cikin mafi kyawun ayyuka da Allah ya fi so shine ka biya ka sanya farin ciki na ɗan uwanka eh, ka ciyar da shi ka biya masa bashinsa ka sauke masa wani nauyi da ke ciki ka dai sa ma ɗan uwanka farin ciki ko ta wani hanya ne na halal mm. wani na daga cikin abubuwan da Allah ya fi so mm. to ɗaya daga cikin hanyoyin wannan shine ranar da kowa yake buƙatar abinci ya zato ka ba shi abinci in ka waye gari ba ka da abinci aka kawo maka zakkan fil da kai har ya zanto zai ishe ka na wannan ranar kai ma ka samu ɗori to ya waje ba kai ma a kanka hmm. Hmm? kai ma za ka fitar daga wannan tsori ɗin ka bayar eh, muna roƙo Allah da bikin sarki ya wadata mu da abin da za mu fitar da wannan zakkan da kai ya kare mu daga talauci ya kuma eh, ba mu lafiya da zama lafiya ya nuna mana wannan idi cikin kwanciyar hankali tashin tashina da rashin tsaro da muke fama da shi a wannan ƙasa musamman a wannan bangare namu na arewa muna da ko da bukin sarki ya yi mana ƙarshen ramadan abinda aka fi so a yau ta yi akwai wannan addu'a so me yawaita addu'a da samun zaman lafiya da tsaro a mu da ma ƙasashen musulmi baki ɗaya ni'imar tsaro ɗaya daga cikin manyan nemomin da ya dace mu nace a wannan wata musamman a ƙarshensa mu nemi Allah madaukakin sarki ya mana nan ni'ima kuma in mun roki Allah da ikhlasi mun tashi tsaye don amsa kiransa Allah madaukakin sarki zai amsa mana wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun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 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته